godiya da wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan maraice da muke fata ya zama mai albarka insha Allah wato maraicin talata ashirin ga watan hijab hijirar manzo sallallahu wa wa wanda daidai da ashirin da ɗaya ga watan shida a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin miladiyya ci gaba da karatunmu na littafin a adamu sunan mansura na sheikh hafiz bin ahmad al-hassani har yanzu muna cikin tambaya ta arba'in da tara bayan mun karanta tambayar da kuma farkon amsar da malamin ya bayar a kai dalilai da ya kawo mana a kan abin da ya karrara tambayar ku ita ce menene ake nufi da tauhidin rububiya? wato tauhidin da ke tabbatar da ko yake neman kowanne bawa ya tabbatar da cewa babu abin da yake gudanar da rayuwa da halitta samar da abokan da bayan babu shi kai a samar da shi kuma karɓar rai da da duk abin da ɗan ke bukata wannan wanda ake ce mashi ake ce rububiyya babu mai wannan haƙi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana mai ake nufi na yin fara kawo mana dalilai ina ji akan dalilan ne muka ta in ji cewa <clears throat> wa qala ta'ala hada ne ne muka ko yawwa ina kawo mana dalilan da suke tabbatar da cewa babu mai gudanar da rayuwar mutane sai Allah kuma tilas ne akan kowanne bawa mutum ya zama musulmi sai ya yarda da wannan abu sai mun yi magana akan cewa man tauhidi suna tabbata cewa imani da cewa akwai Allah baya cikin abin da kuma cewa Allah da shi ne ke gudanar da rayuwar mutane baya cikin abin da ake rikici ma a kansa kasancewar a mutane duk rashin yarda su danganin manzanni da da suka zo da su to sun yi da cewa babu wanda ya halitta su sai Allah bautar wani wanda suke yi suna yi ne don ganin girman sunan waɗannan mutane ko kuma waɗanda aka sama waɗannan gumaka sunayensu ganin cewa mutanen Allah ne to ya kamata a bi hanyar su kafin a je ga Allah wannan shine asalin abin da haifar da abota ma wani wanda ba Allah ba daga cikin da malamin ya kawo mana cewa qala ta'ala hadha khalqullah وأروني ماذا خلق الذين من دونه فهذا خلق الله وأن شيني halittar allah ma'ana ma tushahidunahu min as-samawati wal ardi wa na bainahuma duk abin da kuke gani din nan ko dai ma'ana ana lokacin domin annabi sallallahu alaihi yana magana ne da kafin shi aka bawa umarni ya yi musu magana cewa duk abin da kuke gani din nan na halittar sama da kasa da zubo da ruwa da halittar da ke tsakanin sama da kasashen kowane irin nau'i na ɗan adam da aljani can sama mala'iku nan dabbobi nau'i nau'i ruwa teku koramu itatuwa duwatsu to duk wannan abin da ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqullahi halittar Allah ce halkunan ana nufin makhluqatullah yawa domin halq ليس بمعنى فعل الله تبارك وتعالى ولكن بمعنى المخلوقات bin haku ana isbatin sa ana nufin anan aka amfani da shi yakan zo ma'anarsa shine fi'il khalaqa bi ma'ana fa'ala kun ga wannan ai Allah da shari da yayi shi tuntuni kuma sama kenan ba nuna mana aikin Allah yake ma'ana a lokacin da ya aiki ba amma abin aka halittar sakamakon wannan aiki ma'ana hadha makhluqullah wannan shine abin da Allah madaukaki ya halitta sai ki to aruni ma za ka yi allazina min dunihi kuma ku bauta ma waɗanda kuke koma bayan Allah to ku nuna mini shine aruni ku nuna mini in ga abin da wani wanda ba Allah bai halitta su da kuke bauta kuma wani ayyukan kalubale ne yawa domin idan dai har za a bauta wa abu to ya cancanta zama cewa ya fi dukkan kofin da wanda ya cancanta abu ta masa cikin su shi ne zama ya yi halitta da Allah ya yi nasa ya yi sama ya yi ƙasa ya yi ka ya yi ki ya yi kowa da kowa amma shi wanda da ake bauta masa ko lati ko uzza ko wani ice ko wani dutse ko wani ruwa ko menene ko wani malami ko annabi a nuna abin da wani daga cikin waɗannan suka halittu akwai in ka binciki halittun nan yadda muke rayuwa a ƙarƙashin su da cikin su da tare da su za ka samu wani abu wanda ba Allah ne halitte shi ba to kuma babu abin da ba Allah ne halitte shi ba to babu wani wanda ba Allah ba wanda ya cancanta a cikin abu shi shi ne zancen yau shi kan shi a ah, aruni ma za khalaqal ladina min duni to ku nuna mini abin da wanda kuke bauta ma wanda kuke ko waɗanda ba Allah ba suke halitta Allah ta'ala Allah madaukaki kuma yana cewa a cikin tambayar da yake a cikin jerin tambayoyi da ya jero a cikin suratul kur ya jero wasu tambayoyi masu tsawo wanda dukkan su suna tabbatar da ne tambayoyi ne na me hmm istifami ne na me inkari ko ikrari hmm na yi tafi ne saboda alaƙar da duk da muke gana ce sun hmm. yi wata magana ce malaman tauhidi sun ce duk tambayar da aka yi a ƙur'ani in dai aka rububiya ce to ma'anar ta tasiriri ce da inkari ba duk bambancin wancan da wannan suna jin mun faɗi hmm. ma'ana ake wanda aka tambaya din kasance ya riga ya san abin da yake abin da ake so shi ne shine ita ya ce eh, sai na yadda ake to sai an ta masa kuma jibu ne uluhiyya tun da kayan da ne ko kuma ka kuwa sai Allah magana ce in kadi ba ka tambayi mutum me yasa kai kaza yawa domin wannan tambayoyin a kan abin da ya shafi tauhidi musamman a gefen rububiyya cewa Allah ne ya halitta sama Allah ne ya halitta Allah ne ya halitta ya halitta ne ya halitta ki ya halitta ku wannan tambayoyin babu mai inkarin cewa Allah ne yi Allah ke bamu labari da da kafiran maka a wancan lokaci yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah suna buka wadata suna buka uzu amma da zaka ce wa ya halitta kuma za su ce Allah ne ba mu labari in an tambaye su ba za su ce za ta da uzu cewa za su yi Allah ne saboda sun san Allah ne ya halitta wannan abubuwa shi yasa zai zama in aka tambaye su ake tambaya ce ikrari ba tambaya ce ta inkarin me suka aikata ba ina jin kun fahimta ne Allah ta amfani to bu tsakanin istislamin inkari istislamin a a takbir wannan in ka karanta ne takbir da ne sai wannan tambayar me ce Allah ne ke tambayar kafirai am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halice su ne ba daga komai ba am ko kuma umul khasiquna su ne suka halitta ka tambaye ki ana kamar a ce ina masu cewa ba su bauta wa Allah ba ya rasulullah je ka tambaye su shin ka kawai ka samu kansu ma'ana ba sababi ba mai ba wani ne halitta shine min gairi shay'in ne ana nufin su suka samu aka samar da su haka kawai suka kansu an humul khaliquna ko ko su ne suka halitta ofin su da kako da na kuma ka tambaye su ne ka ce shin ka kawai suka kuma wanda ya halitta kuma da masu imani da maganar komai a dinga dangana ne ta suke cewa kuma ce a ai ta ce har ma ana ce masa maza ne ta. maza ne ta tana da tausayi hmm. ba a so a ikirari da cewa Allah ne hmm. waɗanda ba su yi imani da samuwar Allah ba kuma ce inkari saboda su kuranci to na za a tambaye su shin su ne suka halitti kan abinan su suka samu kansu haka ba tare da halitti ba in kuma haka ba ne halitta su aka yi kumul khaliqun su ne suka halitti kansu wannan amsa kuma wannan tambayoyin guda biyu ne ne amsa su ai babu ɗaya ana farko dai babu wani adam da awar in ka tambaye shi ce sai samu kansa hmm. wani kawai abin da zai fita ne baka labarin su ne sabbi shi ne sai aka ji ta haife shi haihuwa da ban halitta da ba ba haka bane haihuwa ba halitta ba ce kowa haihuwa yi amma ita ba ba ta haihu ba ita aka yi wani abu ita da namiji aka samu ciki da ba a yi wannan ba da ba ta haihu ba a ci samuwa ko samun da abu daban haihuwa ta ba haka uwa ba ita ce mahalicci ba kafin uwa ina aka samu kan kuma kan da aka ce ana yi da da me asali da ake ce ma addauru wa tasalsul me kai ne farko ba za su hmm? da kuma da ba ka za shi ta fara yin kai ita wannan ka da farko da aka same ta daga wannan kuma kaga ne in ka bi ta tasalsul ba ta ce ba madaukaki cewa shi ya halitta zai halitta kuma Allah ya halitta kaza kaza ta yi kai kuma shi ke na sai haifa yadda Allah ya halitti annabi Adam ba tare da uwa kowa ba ya halitti Hawwa'u da kashin tsirji na gefen hagu na jikin annabi Adam kana za ka ce mata ko za ka ce wa annabi Adam uwa ne shi ga Hawwa'u ba amma wata halitta ce aka halitta masa da jikin jikinsa tun daga su nan biyu duk abin da aka samu su aka same shi Sune suka tsara da juna a ciki aka haifi na farko su wanda su farkon suka haifi wasu suka haifi wasu suka haifi wasu har su karfi adam to wannan sarki da za a yi wa kafirai shine an samu mutum ya samu kansa ne ba tare da wani da ya halicci shi ba kawai ya buɗe ita da su shi a duniya da ya tambayi uwar ko za su bashi wata amsa ba ko kuwa su mutane su suka zauna suka halicci kansu Allah ne ke wannan tambaya kuma wannan tambaya shi ne muhimmanci ita ke nuna lalle ɗan adam in dai zai zai tunani zai gano koma gane cewa lalle ba shi halittu ba sannan ba haka kawai aka same shi sannan mun ga haka kawai aka tsari a hatsari ya fita ba aka gambani Allah madaukaki yana tsara abubuwa shi ya gaya mana shi ya halitta shi ya sa da mutanen za su gano cewa a ce da ya halittar da wata manufa ta halitta ya halitta ne domin me ya abauta maka ba khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya samu dace ah, sannan suke cewa an fara samawati wa an fara samawati wal ard ko ku sune suka ku kenan ko ku sune suka halicci sammai da suka bal Allah ta kashi bal wannan zance bal wannan kalma ce a larabci kuma harafi ne da ake amfani da shi lil idrab sunan sa kenan idrab idrab shine intikali da wani zance watsi da wani kafara ce kai labu da wannan ko kan wanda za a ambata bal Allah ya ce bal bal wannan zance la yuqinuna ba su da cikin kancewa abin da suke faɗa ko sun faɗi su amsa da ya ci ne mani da ya ki ne ci ne shine a madaukaki shine ya halicce su inda shi akwai bukatar talibin ilimi ya karanta ayoyin nan da Allah maɗauki jiro mana a cikin suratu to ke ji da Allah maɗauki tambayi a kafirai don su yi a cikin da suka tambaya su sun shi. qala ta'ala رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته إن تعلم له سمية وما تفيكين رب السماوات أبنجد سمي الأرض بكما وما بينهما دعبنك سحانس فاعبده جنهك بوكالك واصطبر لعبادته كما كتقولي فاعبده دليل وموضوع الشاهد أولا آية هنا إن هل تعلم له سمية shin ka san wani kini gare shi abokin suna wanda yake sunan su iri daya ko hmm. kuma kini abokin ka bane ko hmm. ba da yake sunan su iri Allah babu Allah madauki sunan su ne Allah akwai sunayen da yake kusa da su kuma wasu waɗanda yake kusurin su kusi ne wasu bayan sa sun kusu da wannan irin abin da ya dace da su duk kasance su mutane Allah madaukaki kuma yake kanta da abin da yake shine kamala dangane da waɗannan sufofi a dukkanin wannan magana ai ya fita a baya shi da mutum da ya fita amsan nan da yake cewa huwa al-iqraru al-jazimu bi anna Allah ta'ala rabb kulli shay'in wa malikuhu wa khaliquhu wa mudassiruhu wa mutasassifu wa mutasassifu fihi sai ce lam yakun lahu shirkun fil mulki lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli ولا راد لأمره ولا مؤكد لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا ثني له to ai ya bi kowanne ɗaya ya kawo dalilin sa a nan ne zo kan waccan magana da ya fi cewa wala ثني له Allah ba shi da abokin suna to me dalilin ta shi ne a Qur'ani mu wani abokin suna da Allah sunan sa da Allah shi ma Allah ne wanda Allah ne akwai kuma in ka ji wani ma ya faɗa to idda'i ne na sakawa Allah da kaucewa daga hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir duk wannan ayoyi suna nuna mana rububiyar Allah suna nuna mana kuma musamman wannan ayoyi suna nuna mana har yanzu siffantuwar Allah da siffofi cewa Allah yana da siffofi da ya siffanta da su laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi ma'ana ba shi da abokin kama wanda za ka ce wane ya yi kama da Allah me alaƙar wannan ayar ko wannan maganar da imani da rububiyya galibi malamai suka kawo wannan ayar ne abubuwan tauhidin ne wasu kana magana da tauhidin asma'a wasu da wannan ayar sai nuna mana duk abin da kake gani su da Allah ba huwa sami'ul da kuma shi mai ji ne mai gani ne ne ta kuka cewa abin da ya kama da shi ba a nufin cewa ba shi da sifa a sun kuma akwai sami'u kuma albasir ma'ana shi sami'u ne mai ji ne albasir ne kuma mai gani amma me dalilin kawo ta babin imani da rububiyya kamar da malam hafiz al-kasimi ya kawo a hmm? wai hango ta a kan misali shi ita ayan nake tambaya dalili ne akan kwarai dalili ne akan wancan magana da ya fada wala mu mafi lalla jazakallahu khairan sai ne cewa dalili ne akan ba shi da abokin ba wanda ya kama da shi ka san ku shi amma tambaya ta ita ce kuma muna magana ne akan babu rububiyya rububiyya kuma isbatu af'alillahi tabaraka wa ta'ala ne imani da abin da ke ayyukan Allah ne wancan kuma cikin rashin kama rashin abu yana cikin zati cikin sa me alaƙar maganar wannan da nan inda an ce mumma ma laisa hu mu mafi da abokin da yake kamar shi ko kankwacin sa ma'ana dan kamar yadda yake a zatin sa wanda ya kama da shi ayyukan sa wanda ya kama da shi shi ne dalilin kawo mana Allah a cikin fahimta don rububiyya rububiya maganar aikin Allah ne ba maganar zakin Allah tun da ya kawo mana dan yake duk abin da ya kama da shi ana nufin ba abin da ya kama da shi hatta a wurin ayyukan da ya aikata ba wanda ya taɓa zuwa ya ce mana shi ma ya halitta sama ba wannan ba da muke gani wannan Allah ce sai wani ya zo ya ce shi ma yana da kasa saman da wata duniyar ta da mutanen da halitta da aljanun da halitta da mala'ikun da halitta can a wani wuri kun ai yayi kama da Allah mu to wannan ma babu haka laysa kamithlihi a wannan babin ta shigo babin rububiyya da take cikin babin uh, asma'i wa sifat da ta amfanci mawdu shahid قال انكم يتي قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ce godiya ko yabo da Allah subhanahu wa ta'ala allazi wanda lam yattafi waladin bai riki ɗa ba ba shi da wanda ya haife shi a ce shi ne Allah ne ya haifi ɗan babu shi a ce wanda za a ce an samo shi daga sa babu me yasa na fito wannan magana akwai yawwa musamman da annabi isa alaihi salatu wasalam kiristoci suna cewa ai annabi isa ɗan Allah ne kamar yadda yahuda suka fito na sun shafi anu abna'ullahi wa ahibba'u mu ɗayan Allah ne kuma yan Allah ne kuma suna cewa uzairu ɗan Allah kuma an ka tambaye yahudawa a ta alifisansu suna cewa ba ka nufin haihuwa ta haifar da wannan dangantaka a wurin kirista suna cikin wannan malamansu su sun yarda da cewa wai ɗa ne na haihuwa da suka canza lafazin abubuwa na babu ɗinsu da suke cewa Allah ya aiko ɗan gida ɗaya to a littafansu na turanci su fara su ƙara kalmar gudansu kafin lokacin da wannan ƙarin babu wannan lafazin in aka ce bikin kuma aka haifa ake ne ma'ana ɗan da nan ya haife shi ba a da shi ya aiko shi don ya fahimci duniya sai shi daɗi da bikirin wannan abun Allah madauki ya ta shi ya nuna mana shi ba bane sai ya gaya mana wani ya tafi wala bai haka nan kuma masu cewa wani abu an halicce shi ne da cikin zatin Allah subhanahu wataala wannan shi ma karyata wannan magana babu wani juz'i da aka samo shi cikin halittar nan ce wani bangare ne na zatin Allah subhanahu wataala ina fata mun fahimci wannan me yasa na faɗi wannan shi ma za mu karanta wasu littattafai wanda aka rubuta su ba akan hasken qur'ani da sunna ba a cikin wato musulmi kada ko da kana karanta shi zai kuma mai ai annabi sallallahu alaihi wa sallama farkon lokaci Allah madauki wai ya an halicci wani doki kuma hasken zati Allah ne ya bayyana sai aka bincine shi aka halitti wani doki su dokin ya gumi sai aka menene sai aka halitti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan duk a nuna mana wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi ne bi'a cikin adam haka duk wannan ba girman annabi bane girman annabi bane girman annabi sallallahu alaihi wasallam shine ayin Allah faɗa a cikin alqur'ani menene shi inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne ku san ku wani lokacin mutane suka kama wannan kalmar su ce to ai kafi wasu su kawai annabi mutum ne kamar kowa kyale yana kamar kowa din ba mu kamar kowan ba Allah ne faɗa amma wanda yake nufi shine inna ma ana basharu mithlukum in khalqi ɓangaren halitta dan adam yake da kai da ido biyu kunne biyu baki ɗaya da kake biyu biyu yana tafiya da hannaye biyu da wannan kyakkyawar sura haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake bal cikin wannan din a cikin gaskiya da kowa da kamala da cika da daraja da saukaka wannan bai isa ba wajen girma ba shi ba ka bukatar a cikin ka kulle shi da wannan ɗabi'ar ka kai a ɗabi'ar ko mala'iku shi ya san mala'iku ba duk abin da ba Allah ba in Allah ne halitta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi lokacin da aka hali wani doki ya gumi ka kuma ba su bukatar har yanzu lokaci don me za a ce kamar kowa kamar kowa tana ana nufin wajen tsirar halitta ba wajen wajen daraja babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi sallam, babu wani dan abin ba dan adam da mala'ika da aljani duk duk girman abun Allah su bai kai girman da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shi ya yasa yake cewa la tusuruni kama asrat na nasara na maryam kar ku wuce kiya iyaka wajen buɗa da yadda kiristoci suke isra'i isra'i shine kai mutum kai ya wuce matsayinsa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fa hadisi sahihi muslim ya rawaito ce kar ku wuce kiya iyaka wajen ya buɗa kamar yadda kiristoci suke wa isara ɗan maryam ce inna ma ana abdu ni mai bane bawa ne aqulu cewa abdullahi wa rasuluhu wannan maganar wai maganar manzon Allah da a lokacin maganar wani suka ake kuma ta aji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karan da Allah mai girman shi da kuma girman da shi kansa yake wa kansa babu lafazin da Allah madaukaki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi irin kasancewa sabawa cikin da suke so ya girmama su da fi lafazin bawa barakan da jina zula alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamina nadira subhana alladhi asra bi abdihi kuma kun ga bi ce bi rasulin bi abdihi cikin cewar sunan bawa din nan suna ne mai daraja da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi ina jin mun tabbata da nan cewa Allah madauki lokacin da ya halitta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi manzo sai sai saboda girman shi sai ku mala'ika ya tambaye shi da ya kake so ka zama a sa annabi ne mulki sarki ma'ana kai annabi ne kuma sarki kamar yadda annabi Suleiman da dawo Dawud yake annabi ne kuma mai sarauta ko kuwa a sa abdan rasulan ka bawa kuma manzo yake shi ya zai abdan rasulan baya san abdan ah, nabiyan alaika shi kenan sai Allah ya sa shi a matsayin bawa kuma manzo ko ne nuna mana wannan bawa da manzo da Allah mai bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam to ya fi jiyan ko wane ne haka ne ko Allah mai ya taimake mu a cikin ko na sabon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah mai ya masa ba wato izgilanci ne ga annabi ba ba rage masa daraja ba ne bal gaskata abin da ya faɗa ne kuma shine mafi girman da zai biyo manzo sallallahu alaihi wasallam ذكر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك kuma shi Allah ba shi abokin tarayya a cikin mulkin mulkinsa ce tare suke mulki yau wannan ya ruwa wannan ce shi zai iska wannan ya kaza wannan ya halitta mutum maza wannan ce shi zai mata a ce tare suke yin wannan abu wannan ya kulla hu waliyun min ad-dhulli ba shi da wani masoyi mataimaki tun wai a ce yana da launi wanda ya rike shi wajen yana da launi sai mun fassara abin da ya gabata satin da ya gabata ko satin da ya gabata yawa ma'ana ina shi wani aboki da ya rika ko masoyi da ya rike shi mai taimakon sa saboda wai shi Allah yana da rauni shine bull rauni kaskanci idan mutum yana da kaskanci hakan rike ne taimaka masa haka ne ko to Allah ba shi da ba shi da raunin ina su da kaskanci wannan gida idan ina ke makamu a cikin kaga Allah shi kaɗai ne fardan samadan kuma sannan ba shi da abokin tarayya kuma ba shi da mai taimakon ko ta aya da ta fi bayyana wannan kurkuku da sanar Allah ta'ala da madaukaki ya ce قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضجير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال suka ce wannan ayar ita ce ayar tun shirka daga asalinta wani duk wani abokin tarayya babu tsawon da shi ya kau da shi lalle su tafi da Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan aya za mu fahimta in mun ji fassarar yake kulin kul ce ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun kace da su udu alladhina kuntum ku kira waɗanda kuke rayawa cewa sun yi halitta sun yi sama sun yi kasa abu da musu sun yi dan musu min lahi kuma bayan Allah abin da za a faɗa a kansu shi shine la yamliku na misal zarrati babu ɗaya da cikinsu da ya mallaki gurgudun ƙwayar zarra samawati wala fil ardi ko a kasa ko a ƙasa shi mallaka a nan ana nufi. ba ka ce ko ai da na mallaki biro na hmm. na mallaki mota na mallaki gida na na mallaki kaza da kaza ba wannan ake nufi mallaka da'awar cewa kai ka samar da shi yawa خلقته أوجدته من عدم فصار منك لك كسامد أبو جهل shi. sai zama cewa kai ka mallake shi kana da iko ka kansa kana da shi. kana da damar ka sai yau za ka yi guda kaza a cikin za ka rage kuma ka bi kaza a cikin misali kuma ruwan sa wai mallake shi Allah yana da iko ce yau a yi shi a dutse gobe ba a yi a kai wata ran sai gobe ba a yi ba Allah ne mai iko ne ba wani bane babu wani wanda ya mallaki wanda dama ce shi ne zai ci abu kaza ya yiwu ko abu kaza zai yiwu kuma a ce bilki ne karkashin wato tasarrufinsa shi sai banda Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake anan shine la yamliku na mithqal dharratin fi samawati wala fil ardi malamai suka ce a anan mutum ana nufin misalan wato ya zama ba tarayya suka da Allah ba shi ne ya mallaka shi akwai wanda ya mallaki wani abu na sabon ya zo ya cire shi wannan da Allah ne wannan kuma nawa ne sai kuma da shi akwai babu na biyu sai ce wa ma lahum fihi ma min shirki su wadancan da ake bautawa din ma lahum ba su da hum dinnan zamirin ya udu ala alladina zalamtum min dunillah yawa su ake ake bauta ma waɗanda ba Allah din nan ba to to ba su fihi ma a cikin su su biyu ana nufin ne yawa ana nufin sammai da ƙasa a cikin su da ƙasa su waɗanda abubuwan da ake bautawa ba su da min shirkin au min da suke kare ighalin nafi amfanin shi shine kara zurfa kore abu ta sa shi a babin umumin da abin da zai iya fita ba su da wata tarayya ba su da wani abu da za a ce tare da abin suka mallaka an kore iska kisan ko abin da suka mallaka su sunan kuma ana kore abin da suka mallaka tare da Allah a Allah yana da wannan nan ta kai wannan nawa ya sai Allah ta ni da wani ne babu wannan babu wani wane wanda suke tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ne ya istiqlal duka ko babu shirka da da ita ko kasan mai wani shi ma ya mallaki abu wanda Allah madaukaki ya mallaka ma'ana sun halatta sun abinda sun mallaki shi tare sai mun san asalin shirki idan aka dauko da shirka aka dauko da a larabci ne yawa wanda za a kawo partnership za a yi kasuwanci wannan ya kawo dare, wannan ma ya kawo dare sai a kace a yi kasuwanci wannan shi ake cewa shirka ko shirka wato shi ne to kasancewar kun mallaki hannun jarin nan kun haɗa shi tare kowa daga cikin ku da iko akan wannan abu haka ne yawa to duk a halittar Allah maɗaukaki babu wani abu da ɗaya da wani wanda ba Allah ba ya mallake shi tare da Allah ɗin suka mallaka bayan ba su tsara shi kuma ba su taru shi da sun mallaki wani abu Allah ne shi kadai mun ji mataki biyu to mataki uku sai yake cewa kuma wa ma lahu minhum min bahiri bahirin nan da ku da wa hmm ha ha ha wa ma lahu shi Allah ba shi da yawa ba malahu min hum daga cikin su abubuwa da ake bautawa din min zahirin ya ce wani aboki wato da taimako zahiri ne mai taimako zai taimake ka kurki abu ya gudana idan an kore abubuwa ta bangare nawa su mallaka inda kan a ce wannan nasu ne su suka mallake su tare da Allah tare da Allah ba kai Allah gudanar da wani abu wannan akwai da wani abu da ake cewa ba Allah ba ko ga ashe na gaskiya ce wannan aya aya ta asalin ta kore ko cikin alaka ta za ta dawo a cikin mutum ya cancanci abu ta masa domin wanda ya cancanci abu ta masa yan abubuwa uku ko a ce ya mallaki wani abu shi a cikin da Allah ne, ko kuma yana wato tare da Allah ko kuma a ce yana tsaya a da wani abu na mulki akwai yin wannan babu to a cikin nan waɗancan da ake bautawa wanda ba Allah ba su cikin cikin ta musu ba domin su yi daga cikin waɗannan ayyukan ba wani shi ne rububiya kun ji kun yanzu ka kwarewa kowa duk wani abu wanda ba Allah ba ki kore masa cancanta bauta ko da mallaka wani abu to ni mallaki komai ba ki bane ba kuma mai taimako Allah bane kafin shi ne taimako zai iya taimakawa ba tare da yana da tarayya ba yana gefe ba na shi mana da rashin mutum idan zuwan da nan ya dan gaza maka yau Allah ba shi da wani Allah shi kaɗai shi halittar nan ya samar da ita babu shi mallaka shi kaɗai shi ya mallaka babu shariki shi ya mallaka babu mai taimako cikin yau shi ne a ƙarshe su kuma da ce ce shi inda da wani sai ce kusancin ba su mallaka ba su mallaka da shiraka ba kuma sannan ba sa taimaka wa Allah ko ne Allah in an kai wa da su da aka mutu to Allah ya tashi kuma ki ce wala tanfa'u shi sa'atu inda illa liman ajina lahu la ilaha ma'ana shi can ba zai zama mai amfani da hu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala illa liman azina lahu sai ga wanda ya bawa izini sai ga wanda ya baiwa waye zai ba izinin Allah a sai nan a duniya dan adam ba shi da damar ya zai ne cetonsa hmm? kansa kace wane shi zai cetonsa addu'a za ta yi ya Allah ka sa mu cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yana zai ce ko ba ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to ya da hadisi da dama wasu ma salihan bayi mala'iku suna ceto salihan bayi ma waliyan suna ceto ba ba waliyai suna ceto tabbata shar'anci amma kuma da ne illa liman abina wanda Allah madauki ba shi ilimi kuma malamin su asalin ceto shi ne ne ceto ceto wata karramawa ce wata daraja ce wata girmamawa ne Allah yake wa wani bawa a gaban al'umma sai an taru ba duniya sai a ciki na wane an wane a kira shi sai kowa ya gishi sai a ce ga waɗancan sun cancanci su shiga wuta je ka ceci su kwaso kamar adadi kaza daga cikin su kuma je ka turo da wane da wane da wane a raka su da aljanna wannan aikin daga ina yake gugun Allah yake yawwa Allah ne zai zaɓi mutum don ya girma shi sai karrama shi sai duka aiki kaza kuma mu waɗanda za mu kallo a lokacin za mu ga girman sa a matsayin cewa lalle wannan mai daraja ne a gun Allah a kusanci ne ko wannan shine abin da Allah yake so shi a girma shi in an gama wannan aiki sai shiga aljanna ko a su ma sun shiga aljanna ba wai shi ne da ya ce Allah waɗannan ni na su mutane na ne magoya bayana wato idan ban Allah ce yana ganin alaƙar da yake cikin Allah anan ya bauta wa Allah ya yi azumi ya yi zakka ya yi kuka ban Allah ya yi ibada kullum a cikin alaƙar da Allah mai kyau ya Allah wani dai da ya kamata shi ba ni zan cire shi saboda ni ina da fada a gunka Allah ba a maka Allah in yana so zai girmama su kuma zai girmama shi cikin shiraɗin shi da za a ceta ɗin shi eh, ne ya zama yana daga cikin masu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ka cewa kuna da alaƙa da wani wanda musulmi ba ka hango su an kusa su da ne su kawo su a'a sai ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya kusa maganganu da malamai a babin shafa'a a cikin wato musulman akida duk mutum karanta littattafai irin su alƙidi ta sahawiya alwafiya duk zai ga maganganun malamai dama kwanaki mun karanta wannan a jaliban ilimi a wannan wuri a cikin alwafiya abin da ke cikin shi ne ce to gaskiya ne da ajiyar ta wani wasu suke ma ba su ceto waɗanda suka ci ba su ceto ba su dawa ne kuma an usulilawa sun ci ba su ceto dalili shi ne ana cikin mutum da iya laifin kuma a gunsu yin laifi musamman in mutum ya aika kabirar zunubi musamman ya koyi saka koyi zina to a gunsu a duniya ya zuba ba musulmi ba ya zama in ka in kawari ta wani sai kafiri ne shi amma ina sun ce khalidun ne mukalladun finnari su da mu'tazilawan gaba daya inda mutum wani ya shagiya a duniya ko ya zina a gunsu ba zancen karɓar tuba an mutu a kai ake dafi yawa in dai mutum ya mutu a kai to shi kenan ba ran ko sai Allah madaki zai tuba da da ta masa saboda ya tuba kuma da ya tuba a cikin rahmar Allah a cikin ta aljanna abin mu billahi wa ta'ala da babu wani shi ka kafiri ruwa ma zai auta cewar sun yi hukunci a kan wanda za a ci kadin nan kafiri ne da zo a shi to wannan shine kuma na inkarin ciki yau wani cikin nafsoshin da suka zo ba su ba Allah ya a akidar bin Qur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama karo da abin da Allah mai ko akwai ceto yau Allah mai ya faɗi wurare da yawa cewa akwai ceto manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tabbata shine a shafa'a kubra da Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari cewa ranar tashin alƙiyama mutane sun haɗu ana na jin zafi mutane za su kuma su nemi su cece su a yi hisabin kowa ya hukuncin da zai dosa ba wai zai san ma wai a sa su aljihu ba a cikin wannan halin ce wannan kisa ba su jirgin annabawa kowanne ya fi a'a a zogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai yi ta to mu ji mu kara wannan aya yace wala taqu shafa'atu indahu illa liman adina la da wanda Allah madaukaki ya bai wa izini min shafi'in aw mashku'in dan abin da ke biki nan za a ba da izinin da shi ne cikin da kuma wanda za a ce Allah ne zai ba da izini yau na'am da alkawar a cikin ban yake eh, shi wannan da ban yake akwai magana shan ruwan alkawar da kuma manzana su kuma daban shi ne wani mawuƙi ne ai haubi shi kafin a zo nan dama za a zo maganar haubi a magana hudu shi an gama waɗancan abubuwa sannan abokan hudun man ala shan ruwan alfafa za a ware waɗanda ba mutanen kirki ba su ba a ware su ne ba za su sha ba daga kuma sai shiga aljanna sai shiga wuta Allah ya shi tsayi kirki cewa hatta idan fuzzi'a an kulubihim sai lokacin da aka yaye tsoro fuzzi'a asali da tsoro shi ne tsoro to aka fuzzi'a yaye tsoro yawwa har sai lokacin da aka yaye tsoro an qulubihim zukatan wato mutane qalu sai su ce ma da qala ne menene ubangijin ku kuma mala'iku sun ibnu mas'ud kan wannan hadisi kuma mala'iku suna tsoron mai Allah madaukaki zai ina haka a lokacin da su bai junan su ma da qala lokacin da su da tsoro daga kansu ubangijin ku mai yace ne qalu al-haqq sai su ce kiyaye abubuwan aliyu kabir kuma shine maɗaukaki kuma mai girma waɗannan kalmomi manya-manya da su nuna girman Allah maɗaukaki su kaɗai sun isa su ƙasar saƙon wannan ma'anar da ake so ka yadda da ita ta rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi al'aliyu ne an ce al'aliyu ne ake nufi al'aliyu uluwi ma'ana maɗaukaki kuma yake shi kanka wannan lafazin ya isa an amsa da Allah maɗaukaki a kan yake zakinsa kuma da mutum mai risala ya fita Allah madaukaki zati da yana sama amma kuma fi kulli makanin da ilmi yana nan ko ina da ilimin sa ilimin sa cikin sa amma zati Allah madaukaki in an ce shi ne ake ne hmm? yau mun tafi wannan yankan a nan ana nufin hakikanin sa yawwa domin Allah madaukaki bai ba mu labari a kusani ko a cikin manzon sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi cewa shi jiki ne kuma ya kore cewa shi ba jiki ne? haka in aka ce zafin abu ana nufi hakika ne to yadda aka yake koya yake shi ya san yadda yake an ba mu da labarin su cikin su da cikin alkur'ani to yadda yake nan yana sama alkur'anin cikin duniyan nan yana nan ko ina mun ba da zafin ba duniya ta yi kaɗan a ce Allah maɗaukaki wanda aka fi ne alaliyu aliyu al-kabir a ce duniya ta fi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba a kawo wannan abu a tunani duk al'ashin Allah tsakanin da kursi kun taɓa kusurcin wannan kusurcin kursiyin Allah da kuma Ahmed Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗa kamar ka samu turo ne ka ji ta a jirgi hmm? sai girman kursiyin a cikin ƙarshen Allah su wa ta'ala hmm. Allah maɗaukaki shi ya san da yake Allah ƙara mana imani da shi da yadda da abin da ya buga labari a cikin Qur'ani sai mu shiga masa ma'ana domin ya fi mu iya bayar yadda yake so mu fahimci mafaka ne gini a nan wasu in suka ji wannan irin magana su ce ai ba a irin wannan magana kan ne zalika cewa Allah yana sama ko a ce an dangana shi da wani in Allah ya ga abu kar ka kawo kanka a matsayin kafin shi fahimci da sa. shi ne yace yana kaza shi ce ya Allah na yadda kana ka ba yadda ka faɗa amma ba san hakika ne da kake ba ba huta ba ba ce yayi kaza da mutum ko aljan ko mala'ika ko in je ce yana da fuska ko yana da hannu kar ka ce yana da hannu ko fuska irin ta abu shi ya a kuɗa ne kar ka ce ta wuni ta ai nan hannu ni'ima ake ne za mu zo kan wannan dai abubuwan wasu fata insha Allah nan da rububiyya muke to a ta gaba اعتقاد هو اعتقاد متصرف متصرف مع الله عز وجل في اي شيء من تكفير من تكفير الكون من ايجاد او اقدام نعم او احياء نعم او او اماتة او جلب wannan aiki akwai wani kuma yana can shi ma yana da damar yin haka wannan amma sun kai da shi ka soke imanin ka da rububiyar aljihu kuma shi wannan shine itiqadu mutasaddid ma Allah azza wa jalla fi kulli shay'in kowanne abu min tadbirin kauni na gudanar da duniyar nan in an ce alkauni ana nufin wannan abin da ya kasance duniyar nan gaba ɗayanta yawa sama da kasa da duk da Allah ya halitta duk wanda yake cewa akwai wani daban yana da iko a cikin wannan abu shi ma zai iya zubo da ruwa shi ma zai iya kaza zai iya ba da arziki zai iya kwashewa to wannan ya soke da imanin sa rububiyya da Allah min ijadin yake kamar samar da abu a halitta a nan wani zai to ai ga abubuwa ana yi sai kuma leman nan kuma ruwan nan ba. a yi alkalami a yi littafi abubuwa shi ma ijadi ne da babu shi wannan ba wannan ake nufi shi wanda ake nufi shi ne wanda shi wanda ya haɗin ake yayi daga cikin babu abun shi ya samar da shi daga kayan da shi ya halitta su ma'ana raw material shi halicce su abin ya yi wannan shi raw material ko almadi su kama ana abin da shi sadari ake ko abin da shi ake haɗawa a halicci abu to shi samu a cikin sinadari kamar roba nan daga mai aka yi plastic ne ko wasu abubuwa wani abin da ake samu kamar ƙasa ake samu shi sai ƙarfin na cikin ƙasar Allah ya tona ya ɗauko ƙarfe ya ƙera abu ba da abin da muke gani yanzu da ake da jirgin sama jirgin kasa da abubuwa ai da kayan Allah ne muke ɗauka sai mu kera wani abu daban shi ne amfani da shi wani kuma a cikin alkurani da Allah mai ke kamun labari sun ata labutu da annabawa wannan kafinta ne wannan makeri duk waɗannan abubuwa ai daga kayan Allah ne da ya halitta mun sai mu ɗauka mu aiki shi to ka yadda akwai wani wanda yake wani abin daban ba wanda Allah ya ba shi ya halitta babu shi shi ya shi kawai ya kawo shi haka kamar ne shi muka a zamani yanzu ana yin robot da mutum nan amma ba shi da jini a jiki ba shi da rai wani abu da halitta daga kayan robobi ne da sassaƙin da injina da ne a jikin wani su daga kayan Allah aka samu aka yi samu wanda ya yi abu da babu shi kuma kayan hakan a yi shi shi ya fito da su daga gungu ne wannan abubuwan to yadda da cewa akwai wannan shine ke wato na naqidin rububiyya ko idamin ko kuma shirai idan kasar mutum to ai in an ce idan kashewa ma'ana a rasa da abu da yana nan sai a ga babu shi hmm. to shi ma nan ana nufin ka zama sabbi ba in ka kashe mutum da kami sabbi ko kuma na ɗauke ran kai ne ka dauke ran ba idan mun tune ka ina ka sa ran ba za ka iya faɗa ba ko haka bane yawa Allah madaukaki shi ke ko mala'ika sai a haƙƙi da su dan adam sai bi dan uwansa dan adam ko mota ta bige shi ko ai masa hukunci shi ya zare ran ta hanyar mala'iku nan ai masa abin da gan shi shi kuma ku abin da za ku yi da ita ai masa sallah kuma Allah madaukaki ya tada ita lokacin tashin alkiyama kuma wannan idami ne na jisim jiki jiki ne na rayuwa ba rai Allah ne ke to na yau na'am hmm. kwarai da gaske suna faɗa cewa matter cannot be destroyed no created hmm. yawwa su mutane kenan yawwa su mutane ba za su iya ba sarrafawa yau su ne da shi wannan gobe su ne da shi wannan amma asalin da jin da Allah ce Allah ne kawo ta akwai lokacin da zai iya kuma destroy din ta Allah shi magana ba su amma dan gaskiya mutane wannan haka duka din halitta ce yawa kuma shi ba wa mutane damar amfani da matakin su halitta abin da suke so ba su kera abin da suke so hmm, wannan gaskiya ne na'am ah, sai ki dau ihya'in ko rayarwa amma mutum rai bayan da ba shi rai au imatin ruwa duk wannan aikin Allah ne au jalbi khairin kuma jawo alheri samarwa mutum alheri zai hmm, ta a tsanin ma mutum za ka iya samun masa aiki za ka iya bashi kuɗa za ka bashi wani kuɗi ko ka bashi gida ka kamacin wannan wannan duk bi ne kuma amma asalin wanda yi Allah subhanahu wa ta'ala yawa alheri in ya same ka daga wa yake Allah amma zai kawo sabbi abin nan sai shi ba ya samu lafiya au dafi sharrin kuma wato kawar wani cuta ko wani sharri duk wannan ba mai iko Allah dan jin me ake so ka samar da zuciya da cikin bawan Allah da ake gaya maka waɗannan abin ka dogara da wani wanda ba Allah ba in ka yadda cewa ba mai kawo mai amfani cikin Allah in ka kashi ne amfani bin walaka gun Allah in ka roƙe shi in ya yadda zai baka ya ba cewa zai ina wani da ya roƙe ne ɗazu a cikin sarrufin da ya gudanar da rayuwa sai umarci wani sai ya zama sababi a kan wannan alheri ta fatan fahimci wannan yau amma kada zuciyarka ta dogara ga wani wanda ba Allah ba a au gairi zalika min ma'ani rububiyya kuma su waɗannan abubuwa da aka ambata da kuma ma'anoni na rububiyar Allah subhanahu wa wannan ɗaya ke ne ko kuma abin da ake cima kishiyar tauhidin rububiyya shine iqadu munazi'i kai yi iqadi ka yadda zuciyarka cewa akwai wani ma mai iya jayayya da Allah a cikin wannan shi ba ya soke maka imanin ka rububiyar Allah kuma wanke da farko wanne ya bambanci da wannan da cewa kai akwai munazi'i ba cewa kai akwai wani ba jayayya da Allah ba shi ba ya isa yayin naka yana tafiya yana da duniya da zaka halitta yana da iko yana da kuma wani mai jayayya ne da Allah Allah ya ce zai kasance a ah, yau ba za a yi kaza ba yauwa ko mutum mutum ya iya buɗe baki a ce za a yi kaza Allah ya ce zai kaza shi ta wallahi ba za a yi shi zai iya da yadda irin wannan kuma rusa rububiyar Allah su subhanahu a imani da rububiyar mutum ne a zuciya منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته daga cikin hukunce-hukuncen sunayensa da sifofinsa haka ne dai babu masu kyau a ilmin gaibi kuma mutum ya zo ya ce ya san gaibi menene gaibi كل kullu ma عنك anka tafsirin كل ما kullu ma ghaba anka duk abin da ya buyar maka ba أما ganin sa ba ka sa amma gaibi lokacin da aka sami Allah madaukaki ya ilmantar da wani da cikin bayan wani abu misali annabawa su ake ma ya ilmantar da annabi wani abu ran da aka sawa annabi ya gaya mana ai ku gafi da gaibi ashe sauran abin da bai gaya masa ba yana nan a bai shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan yana cikin wadanda ba su san shi ba wani in ka bi zahirin abin da alqur'ani ya faɗa Allah mai shi da cikin alqur'ani wannan kuma ita ce gaskiya a ah, kamar kamar yanzu da kake samu wani ne kan dubi kuma ka san gaibi haka da al'adance ba da dama misali a yau mutum sata kana zuwa ne sai ai wani ne maka sata kuma yana gaya maka wannan ya maka cewa mai da'awar gagi ne ɗan duba ne shi ko ka ne sai idan wani ne ya hango shi ko ya gani sai zai gaya maka ana surkuri ne ana tsafi tsafi kuma yana yi wannan kuma yawa ana tsafi gaskiya ne kuma yana yi ma'ana a yi sigiri hukuncin sa daidai ne a shar'anci hukuncin sa ne ka daga addini ne ka ce. ba ƙarami ba yawa shi ne tsari mun ana hawa da aljanu suke a yanka ta ba a yi kaza abin ne a wuri kaza a tona kaza su ba su ce inda za a je a shi bokan ɗan a yake wa shi wannan to wanda kuma zo aka yi masa shi a umarce shi ya ci a yanko kaza a kawo kaza biki da benene da fari a sa a saman wuri kaza inda ba ta yin irin waɗannan abubuwa to masu aiki da aljanu su ne bukaye su su irin wannan abu ya fata mu fito ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake mu cewa mutum ya je gun irin wannan mutane har ya ga su akan abin da suka ne ne ne ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karmasa ko da kuma Qur'an shi kuskure ne mutum ya zama ke dogara ga Allah yana karkata zuciyarsa zuwa ga shafi ko shirka ko fiye wani abu ne da ke rusa wato imanin mutum ko kuma dauki ya tsare hmm. ko mu akan tauhidi dan tsawar ilmin gaibi shi yasa ai malamai suka su a ne tagutu da mai dawar ilimin gaske cikin tagutu da zai ce maka shi ya san gani to yana Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya masa walau kuntu ta'lamu al-ghaib min al kuma su da a cikin na san da na yawaita alheri in ta karo shi amma musulmi su da wani mummunan abu bai saman ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi yakin uhudu har aka fara masa hakkaran da nabi in yana da ilimin gabi a sai an go wannan abu ya a gaya masa ma Allah ma'ana sun ba gaya masa da kansa domin kanar gabi a nan ita ce a shi a ya sami da a gaya masa ba in ka gaya masa wannan da ba a cikin sama an yi abubuwa da yawa yana tafiya wani abu da a wani wuri su labari sun san yakin mota da aka yi shi da shugabannin da binnan ja'afar da abu talib da kuma zaid bin harisa dukkan su guda uku nan sai da aka kashe su duk ɗayan da aka kashe annabi sallallahu alaihi bai je gun amma zai gaya wa sahabbai cewa an kashe wani an kashe wani an kashe wani har Khalid ibn Walid ya dauki takobi to yanzu gashi nan takobi su da Allah da rare ya tafi ya bar abu kuma Allah madauki ya bashi nasara annabi sallama yana zaune ko wannan Allah ne ba shi labari yawa amma abin da ba shi labarin ba ai muna muna zaune da Allah za a zo a zuba masa cikin dabba ko ba haka bane bai goce da abin ya haɗu ana yaƙi aka haɗe shi same haƙorinsa aka tuka masa bai gani ba lokacin da ya shigo yana cikin abubuwan da Allah bai gani ba ya nuna masa ba abin da Allah ya gida ma nuna da kauci abin da ya same shi kuma sannan shi manzo Allah sun shi da ya je ta'if wa'azi sai shi suka yi masa roƙi suka yi masa kai jini ɗaya ta kama takalminsa da ya san kaji da ya ce kai zan yi tafiyan nan ba ba sa'a ina ka fahimci abin wato rayuwa ta bi'a Allah madauki ya sa manzon su yi kuma iya koyi da shi kar ne da shi wani abu daban wanda ya fita da mu iya koyi da shi amma ya fi mu mafaka da matsi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da san shi irin mu domin ya zama cewa abin da yayi da mu iya koyi da shi abin da yake a sosai ya tsuke sallallahu alaihi wasallam ai shi cewa al'adam da kan girma girma ta cikin Allah balki biya girman kai mu yanzu aka ce mutum mai girman kai ne a cikin haramun yin girman kai haramun ne amma ita girman kai siffa ce Allah subhanahu wa ta'ala kare shi ba alkibri da u shi girman kai da yafi na ne duk wanda ya san shi to ya ga wuta ina nan yana sanar da zamu kuma da shi nan siffa a cikin da Allah hmm. mutum ya tawadu'un kanta a matsayinsa na bawa girma kuma Allah madaukake yana ba da shi haka nan shi duniya a ba wannan girma a ba wannan girma kowa da irin nasu girma da dace da shi Allah da ba kuma mun kanki Allah ma dake mu da ke shi wani hawa da ke makamantan waɗannan to sai dalilan su kuma yau sai mu tsaya a haka insha Allah mako me zuwa sai mu karanta dalilan da suke nuna mana waɗannan abubuwa da malamin ya ambata da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa mana imani a zuciyarmu biyar Allah da asma'ihi wa sifatihi da kuma uluhiyya abin da ke kau da mu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon Allah ya kau da wannan abu ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar samu a wannan ƙasar mu duk wani tashin hankali da ke kunnowa kai da baya sama da ƙasa suna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawar mana da shi fitinu da suke ƙara yawa a wurare da yawa a wannan ƙasar muna roƙon Allah madauki ya kasance su da da hankalinmu mu samu nutsuwar da zamu bauta masa shi kaɗai babu abuci tarayya gare shi suna da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru hawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in